a yadda watakila wasu kuka ji a labaran duniya shugaban faransa emmanuel macron ya bayyana cewa babu wata hujja kuma ba za a yafe ba harbin da wani dan sanda ya yi wa wani matashi dan shekaru sha bakwai a wurin tsayar da ababen hawa da ke kusa da birnin paris lamarin da ya janyo zanga-zanga inda kuma ake tsare da mutum talatin da ɗaya yayin da 'yan sanda ashirin da hudu suka cikkata, ga rahoton ibrahim isa dare aka shafe ana zaman ɗarɗar da tada tarzoma a Nanterre da ke yammacin wajen birnin Paris, inda aka halaka matashin mai suna Nayel a jiya talata da sanyin safiya. Wani hoton bidiyon da aka wallafa a intanet ya nuna wata mota mai launin ɗorawa da wasu 'yan sanda biyu da ke kan keke suka dakatar suna tsaye ta tagar direba har ma ɗaya daga ciki ya zare bindiga ana haka sai direban ya fara tafiya da motar da nufin taka umarnin da 'yan sanda suka bashi inda nan take ɗan sandan bai tsaya wata wata ba sai ya buɗe wa direban wuta ainihin bayanin da 'yan sanda suka yi akan abin da ya faru wato statement ya nuna cewa 'yan sanda biyun sun fahimci cewa rayuwarsu na cikin hadari ne shi yasa mai bindigan ya harbi amma babu alamar haka a cikin hoton bidiyon Shugaba Macron na ƙasar Faransa ya bayyana harbin da ɗan sandan ya yi da ya halaka matashi ɗan shekara goma sha bakwai ɗin da cewa aika-aika ce ta babu gaira babu dalili da ba za a iya yafewa ba. je veux ici dire euh, l'émotion de la nation tout entière après euh, donc euh, ina nuna alhini na al'ummar ƙasa baki daya dangane da wannan abin da ya faru da kuma mutuwar matashi na yaro ina kuma shaida wa iyayensa cewa al'ummar ƙasa baki daya na tare da su an kashe mana matashi babu gaira babu sabar abu ne da ba za a iya yafewa ba ministan harkokin cikin gidan ƙasar faransa jirar damanin ya ce idan binciken da ake gudanarwa ya tabbatar da gaskiyar abin da hoton bidiyon ya nuna to ba makawa abin da ya faru shine an yi amfani da karfi haka sadda ba tare da wani dalili ba rahoton da ibrahim isa ya haɗa mana kenan to daga faransa bari mu nufi sweden inda 'yan sanda a sweden ɗin suka amince da buƙatar ƙona alkur'ani idan an jima a yau a kusa da wani masallaci a birnin stockholm matakin da ya biyo bayan hukuncin wata kotu kan cewa 'yan sanda sun yi kuskuren hana masu tsauran kishin farar fata shirin da suka yi a farkon wannan shekarar domin ƙona alkur'anin ga rahoton dani abrahad da farko 'yan sandan ba su amince da a gudanar da zanga-zangar ba domin kaucewa abubuwan da ka iya zama barazana ga tsaro amma daga bisani wata kotun kasar ta bayyana cewa wannan fargabar ba za ta hana baiwa jama'a damar gudanar da zanga-zangar lumana ba tamkar da yadda kundin tsarin kasar ya ba su dama matakin da masu zanga-zangar suka tsara na zuwa ne daidai lokacin da al'ummar musulmi a duniya suka soma a bukukuwan babbar sallar idil adha wannan lamari dai ya haifar da cikas ga shirin sweden na zama memba a kungiyar tsaro ta neto abinda kawo yanzu kasar turkiya ke ci gaba da zama kalubale ga manufar ta sweden a watan janairu dai ne wani mai tsatsauran ra'ayi ya kona kwafi alkur'ani mai sarki a gaban ofishin jikadancin turkiya lamunan da kuma ya fusata shugaban kasar recep tayyip erdogan tare da haifar da gagarumar zanga-zanga a kasashen duniya da dama ciki har da indonesia da pakistan a gaida zubairu ahmad kasarawa to bari mu nufi najeriya inda shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya kira ga al'ummar musulmai su yi koyi da ɗabi'un annabi ibrahim musamman ma dai cikakken miƙa wuya ga allah da juriya da haƙuri da kuma rashin son kai da soyayya da kuma tausayawa hakan dai na kunshe ne a cikin wata sanarwa da shugaban ya fitar a wani bangare na murnar babbar sallah a yau kenan ka rahoton ibrahim wato haruna ibrahim kakangi Shugaban Najeriya Bola Tinubu wanda ya yi sallar Idi a birnin Legas ya amince cewa Najeriya na fuskantar kalubale mai tarin yawa amma kuma a cewarsa yana kokarin samar da hanyoyin magance matsalolin. A cikin sanarwar da ya fitar na taya musulmin Najeriya murnar barka da sallah. Ashiwaji Tinubu ya ce dole ne mu gode wa Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu damar halartar wata sallar idin. Ya ƙara da cewa gwamnatinsa ta fara neman hanyar magance matsalolin da ke addabar ƙasar ta hanyar shawarwarin da suke samu daga wajen ƙwararru domin gyara tattalin arziki da kuma kawar da duk wani cikas wanda zai iya hana bunƙasar Najeriya. Shi ma a sakonsa na barka da sallah tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi kira ga 'yan Najeriya da su baiwa gwamnatin Bola Ahmed Tinubu cikakken goyon baya domin samun nasara a mulkinsa. Ya bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da Garba Shehu mai magana da yawansa ya fitar domin taya al'ummar musulmin Najeriya murnar bikin babbar sallah. A cewar Buhari shugabanci aiki ne mai cike da kalubale wanda ke bukatar sadaukarwa da goyon bayan 'yan ƙasa. Haka zalika wasu manyan 'yan siyasa da shugabannin al'umma a Najeriya. duk sun fitar da sanarwar ta taya musulmi a ƙasar murnar babban sallah. A gaida Haruna Ibrahim Kakangi, to domin kallon yadda aka yi shagulgulan sallar a sassa daban-daban na duniya sai ku je shafinmu na intanet bbchausa.com domin kallon hotuna. Kafin mu ci gaba ga wannan sanarwar. sashen Hausa na BBC ya bude gasar rubutattun gajeru kuma kagaggun labarai ta mata zalla wato hikaya ta. Gasar wadda ita ce karo na takwas a jere za ta yi maraba da gajeru kuma kagaggun labarai da aka rubuta da dukkan ka'idojin harshen Hausa. Domin shiga gasar za ki iya karanta cikakkun ka'idoji da dokar tsare sirrin bayananku a shafinmu na bbchausa.com. za dai ku aiko da labarin naku da bai gaza kalmomi dubu ɗaya ba sannan bai wuce kalmomi dubu ɗaya da ɗari biyar ba ta tsarin microsoft word ko kuma pdf tuni dai aka buɗe wannan gasa da misalin karfe sha biyu da minti ɗaya agogon gmt na ranar ɗaya ga watan yunin dubu biyu da ashirin da uku sannan kuma za a rufe gasar da misalin karfe sha ɗaya da minti hamsin da tara agogon gmt na ranar ashirin ga watan agustan dubu biyu da ashirin da uku akwai kyautar kuɗi da shaidar karramawa ga waɗanda suka yi na ɗaya da na biyu da na uku kada dai a manta cewa gasar ta mata zalla ce kuma duk wadda za ta shiga gasar dole ne ta kai shekara sha takwas da haihuwa sannan kada shekarunta su wuce talatin da biyar da haihuwa. Za a sanar da waɗanda suka yi nasara a yayin bikin karramawa Abuja a watan Nuwamba. Sai ku garzaya shafinmu na bbchausa.com domin samun cikakken bayani dangane da yadda za a shiga gasar. Da fatan ba za ku bari a baku labari ba. wato madalla da haka agogo ya kawo mu karfe uku ne da kusan minti goma sha uku a Najeriya da Nijar kamaru har ma da kuma Chadi biyu kenan da minti goma kusan sha uku agogon GMT da Ghana da kuma Saliyo. Baturiya Tijjani Kalarawi ke gabatar da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Baya ga sauraron mu ta hanyar intanet a bbchausa.com za ku iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci kuke bukata. ta gaba za mu je birnin Legas domin jin yadda aka yi bukukuwan sallah amma bari mu nufi arewacin Najeriya inda idan muka je jigawa wadda ke arewacin Najeriya al'ummar musulmai suna ci gaba da bukukuwan sallah bayan kammala sallar idi tun da safiya abokin aikin mu zahardin lawal da ya aiko mana da wannan rahoton daga jigawar ya ciyo mana yadda sallar ta kasance sallar idi kenan a birnin dutse wacce dubban mutane yara da manya suka halarta sanye da sabbin tufafi jama'a sun fita tun sassafe suna jiran isowar liman الرحمن الرحيم مالك A nan babban birnin jihar Jigawa wato Dutse, babban limamin fadar Dutse Dr. Musa Bala ne ya jagoranci salar Idin. Bayan da sallar ne sai gwamnan jihar Jigawa Alhaji Umar Namadi da a sarkin dutse alhaji muhammad hamim sanusi da sauran al'ummar musulmi aka saurari hudu ba muna allah da na girmamawa